daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida hars dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro kun kamo sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a jerin shirin da muka saba zo muku da su a kowace rana. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma sharhin bayan labarai. Daga nan kuma akwai mu dauke da shirin nan na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan kuma muna dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. shiri wanda ke haska fitar saka wani batu da dau hankali a duniyar nan musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya baya ga hakan kuma muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare wanda a ranar irin ta kan ba ku damar isar sakonni ku na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki to da Allah waɗannan su ne shirin abubuwan da zamu kawo muku a wannan safiyar ta Lahadi da fatan kuma sauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa To tare da sallama masu sauraro jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan kanan labaran. Iran ta tabbatar da cewa ta samu shawarar da Amurka ta gabatar mata daga hannun kasar Omar game da shirin nukiliyar kasar na zaman lafiya da ake tattaunawa a kai. shugaban mulkin sojin jamhuriyar nijar ya ce har yanzu ana yi wa ƙasarsa zagon ƙasa a fannin sha'anin tsaro isra'ila ta hana tawagar ministocin harkokin wajen kasashen larabawa ƙarshen jagorancin saudiya shiga gabar yammacin kogin jordan tun suka cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadis Iran ta tabbatar da cewa ta samu shawarar da Amurka ta gabatar mata daga hannun kasar Oman game da shirin nukiliyar kasar na zaman lafiya da ake tattaunawa a kai. Ministan harkokin wajen kasar Iran Abbas Arakci ya tabbatar da cewa Iran ta samu wani bangare na shawarwarin daga Amurka daga Oman mai shiga tsakani kan batun a wani sako da ya wallafa a shafinsa na X. ya karbi sakon ne daga hannun takwararsa na kasar Oman Badar Abd wato al-busaidi wanda ya gabatar da ko kuma gudanar da wata gajeriyar ziyara a tehran sai dai ministan harkokin wajen iran din bai bayyana abin da shawarwarin ke kumshe da ba amma ya jaddada cewa za a duba su a kuma mayar da amsa wacce ta yi daidai da muradun kasar da kuma hakkokin al'ummar iran har ila yau a ranar asabar arakci ya sake jaddada cewa yancin jamhuriyar musulunci ta iran na inganta sinadarin uranium da zaman lafiya yana mai cewa hakki ne na ƙasa da ba za a iya tattaunawa a kai ba a watan afrilu ne dai iran da amurka suka faro tattaunawa a shiga tsakanin kasar oman a kokarin warware sabanin da ke tsakanin bangarorin biyu da ma wasu kasashen yammacin duniya kan shirin nukiliyar iran na zaman lafiya bangarorin sun yi tattaunawa guda biyar kasashen dai na zargin iran da kokarin mallakar makaman kare dangi batun da iran ke masantawa tana mai cewa shirin ta na lumana ne amurka dai na son iran ta rage inganta sinadarin uranium dinta zuwa sifili abinda iran dinta ce ba zai sabu ba iran ta soki sabon rahoton da shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ya fitar tana mai cewa rahoton na kunshe da tuhume-tuhume marar tushe kan shirin nukiliyar kasar a wata tattaunawa ta wayar tarho da babban daraktan hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ministan harkokin wajen iran abbas arrakti ya bayyana cewa Tehran za ta mayar da martani ga duk wani matakin da bai dace ba daga kasashen Turai da Amurka. Faransa, Jamus da kuma Ingila tare da goyon bayan Washington suna son yin amfani da wannan rahoto don aiwatar da wani tsari da zai ba da damar maido da takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya akan Iran. a cikin rahoton nasa rafael grossi ya bayyana cewa iran ta inganta shirin tana inganta makamashin uranium sosai wanda ya hada da ingantawa zuwa kashi 60 cikin 100 matakin da ya kai kusan kashi 90 cikin 100 da ake amfani da shi wajen kera makaman nukiliya ya zargi ta tehran da rashin bayar da cikakken haɗin gwiwa ga hukumar ya kuma ce iran ita ce ƙasa ɗaya tilo da ba ta da makaman nukiliya da ke inganta uranium a wannan matakin Wannan rahoton dai na zuwa ne a yayin da ake shirin gudanar da taro na gaba na hukumar gudanarwar IAEA e a ranar Litinin mai zuwa 8 ga watan Yuni a Vienna inda za a tattauna batun nukiliyar Iran. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta na ta cewa inganta sinadarin uranium zuwa kashi 60 cikin 100 na cikin tsarin da take da shi na kare hakkinta na nukiliya cikin lumana musamman a fannin masana'antu da kuma kiwon lafiya. iran ta sha bayyana cewa tana ba da haɗin kai ga hukumar ta iaea e amma ƙasar ta sha yin gargaɗi akan yadda hukumar ta iaea e ke amfani da siyasa da kuma zama 'yar amshin shatan wasu kasashen yammacin duniya wani rahoto da ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya fitar ya nuna cewa gaza na fuskantar bala'i mafi muni tun soma yakin a zirin a watan oktoban shekarar 2023 wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman kan hakkin bil'adama a yankunan palestinawa da aka mamaye ya zargi gwamnatin isra'ila da yin amfani da batun agajin jin kai da gangan domin ci gaba da aiwatar da munanan laifukan da take aiwatarwa a zirin gaza francesca albanese a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce dukkan waɗannan matakan an ɓoye su ne a ƙarƙashin sunan agaji don karkatar da hankulan duniya a wani labarin kuma kakakin majalisar ɗinkin duniya stephen dujarric ya shaida wa manema labarai a ranar juma'a da ta gabata cewa bukatun shin kai a gaza ya karu ko kuma sun karu sosai bayan kusan kwanaki tamanin hana shigar da tallafi a zirin tallafin da ake samu a yanzu haka bai wadatar ba wajen biyan bukatun mutane sama da miliyan biyu da dubu ɗari da ke bukatar agajin gaggawa in ji shi adadin waɗanda suka yi shahada a wannan yanki na palestino tun daga ranar bakwai ga watan oktoba na shekarar 2023 ya kai mutane 54,381 a cewar ma'aikatar lafiya ta Gaza. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Shugaban mulkin sojin Nijar Janar Abdulrahman Chani ya ce har yanzu ana wa kasar sa zagon kasa ta fuskar tsaro musamman daga kasashen yammacin duniya. Ya zayyano kasar Faransa da tsohuwar gwamnatin Amurka da hannu a matsalolin tsaro da ke addabar kasar. ya bayyana haka ne a cikin wata hira ta musamman da gidan talabijin ɗin ƙasar na rtn da aka watsa a yammacin jiya asabar ya dai yi jawabin ne kan halin da ƙasar ke ciki da ma wasu batutuwa da suka shafi ƙasa da ƙasa dama wato halin da wato halin da ƙasar Niger ke da ma halin da ƙasar Niger ke ciki ta fuskar tsaro a baya bayan nan dai nijar ta fuskanci hare-hare na ta'addanci a sassa daban-daban na kasar waɗanda suka yi sanadin mutuwar faradun hula da kuma sojoji da dama isra'ila ta hana tawagar ministocin harkokin wajen kasashen larabawa ƙarshen jagorancin saudiya shiga gabar yammacin kogin jordan bayanai na nuna cewa gwamnatin isra'ila ta hana tawagar ministocin na kasashen larabawa shiga gabar yammacin kogin jordan da ta mamaye domin wani taro a birnin ramallah isra'ila dai ta ce ba za ta amince da tawagar ministocin kasashen larabawan ba ƙarshen saudiya su ziyarci yankin eh, wato isra'ila ta ce saboda lura da hukumomin falastinawa na shirin yin amfani da ziyarar ne wajen farfado da kiran samar da ƙasar falastinawa wani jami'in isra'ila ya shaida wa tashar talabijin ta cnn a ranar juma'a cewa gwamnatin sahayoniya ba za ta haɗa kai da hukumar palestino ta pa ba da ke neman karɓar bakuncin tawagar ministocin harkokin wajen kasashen larabawan ƙarshen jagorancin saudiya jami'in ya bayyana ziyarar a matsayin tsokana yana mai cewa isra'ila ba za ta haɗa kai da irin wannan mataki da nufin cutar da isra'ilar ba an dai tsara a wannan lahadi ne ministocin kasashen saudiya har da larabawa masar jordan qatar da kuma turkiya karshen jagorancin ministan harkokin wajen saudiya rima faisal bin farhang za su isa birnin ramallah domin ganawa da shugaban hukumar palestine mahmud abbas a cewar hussein alshek mataimakin shugaban hukumar ta pa to jama'a karshen labaran duniyar kenan. Tuma da lama sauraro yanzu kuma ga sauran shirin namu. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka, Sharhin ba labarunmu na yau zai yi magana dangane da tattaunawar shirin nukiliya ƙasar Iran da Amurka wanda yake tangal-tangal wanda kuma ni tayar amin zan karanta. jagoran junju halin musulunci a nan kasar iran imam said alil khamna'i ya bayyana cewa da alamun tattaunawa tsakanin kasar ta iran da kuma amurka dangane da shirin nukiliya na kasar iran ba zai je ko ina ba saboda yadda bangaren amurka a cikin kafafen yada labaransu daga ciki hada jakadan amurka kan al'amuran gabas ta tsakiya kuma shugaban tawagar amurka a tattaunawar wato steve witkoff ya fito a kafafen yada labarai na amurka yana faɗar cewa duk wata yarjejeniyar da za a cimma da ƙasar iran nan gaba dole ne ya hada da dakatar da ta ce makamashin uranium kwata-kwata a cikin ƙasar iran jagoran ya bayyana cewa tare da wannan manufar tattaunawar ba za ta je ko'ina ba kuma amurka ta dage kan tattaunawa kai tsaye da ƙasar iran ne don ta nuna wa duniya akan cewa amurka ta tilasta iran zama da ita tare da barazana da kuma dabarbaru da yaudara da sauransu jagoran ya bayyana haka ne a shafinsa na x a ranar litinin inda kuma ya kara da cewa ba mu san abin da zai faru ba amma ga dukkan alamu ba inda za a je da wannan tattaunawar. har ila yau jagoran ya sake nanata hakan a jawabin da ya gabatar a husainiyar imam khomeini kujisa sirruhu da ke kusa da gidansa a nan birnin tehran a lokacin da yake jawabi a juyayin cika shekara guda da shahadar said ibrahim ra'isi tsohon shugaban kasar iran wanda ya hatsari da jirgin sama mai saukar angulu a lardin azerbaijan ta gabas da ke arewa maso yammacin kasar iran a shekarar da ta gabata kafin haka dai mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran majid takatarabanci ya bayyana cewa abinda tawagar amurka take gabatarwa a tattaunawa daban sannan abinda take faɗa a kafafen yada labaran na amurka a kuma daban haka ma shugaban ƙasar amurka donald trump ya faɗi wannan maganar a yau sannan ya sake faɗan akasinta a gobe don haka shi ma ya sha faɗin cewa manufarsu ita ce raba iran da makamashin nukiliya kwata-kwata amma minista harkokin wajen kasar iran abbas arakce ya bayyana cewa tun farko iran ta bayyana cewa batun ta ce makamashin uranium ba abin tattaunawa ne ba ya kuma kara da cewa sun shiga tattaunawa da amurka ne saboda shugaba trump ya sha rana ta cewa manufarsa ita ce hana iran mallaka makaman nukiliya sai iran ta ce idan wannan ne kawai manufar amurka to sai an gamsar da shi kan cewa iran ba ta nufin mallaka makaman nikiliya kuma ba ta da wani shiri wanda yake nuna hakan amma batun hana kasar sarrafa makamashin uranium kwata-kwata mafarki ne amurka take yi don ba wanda ya isa ya hana iran sarrafa makamashin nikiliya ko kuma uranium tun daƙinta ne ta yi hakan kuma yin haka yana amfanar mutanen kasar a bangarori da dama arakci ya bayyana cewa iran tana iya tattaunawa kan yawan makamashin nukiliyan da za ta tace amma dakatar da tacewar kwata-kwata ba abin tattaunawa ne da kowace ƙasa a duniya ba ministan harkokin wajen ƙasar iran sannan kuma shugaban tawagar tattaunawa da amurka kan shirin makamashinta na nukiliya ya bayyana cewa iran za ta ci gaba da halartar taron tattaunawa kan shirin makamashinta na nukiliya da amurka kamar yadda ta yi a tarurruka guda hudu da suka gabata tawagar amurka ba ta fito fili ta faɗa mata manufarta na tattaunawar ba to har zuwa lokacin da tawagar amurka za ta fito fili ta faɗa mata manufar tattaunawar inda daga nan ne iran za ta yanke shawarar kan matakan da za ta ɗauka kan al'amarin nan gaba ya ce ya zuwa yanzu dai tun tattaunawa ta hudu ɓangarorin biyu ba su tsaida lokaci da kuma wurin da za a yi tattaunawa na gaba ba tattaunawa ta gaba ba har ila yanzu yanzu dai jumhuriyar musulunci ta iran ta amfana da makamashin nukiliya tun lokacin da ta fara tace shi a cikin gida a halin yanzu dai iran tana amfani da shirinta na makamashin nukiliya a cikin gida don samarwa cibiyar nukiliya da ke jami'ar tehran don bincike da samar da magunguna wanda mutanen kasar suke bukata kuma tun shekara ta 2006 ne ta fara tace makamashin uranium har kashi ashirin cikin ɗari a cikin gida haka ma shirin nukiliya na ƙasar iran yana samar da makamashin nukiliya ga cibiyar samar da wutan lantarki ta makamashin nukiliya da ke birnin bohushar na kudancin ƙasar a halin yanzu ma cibiyar tana samar da akalla megawar dubu ɗaya na wutan lantarki a ƙasar banda haka iran tana shirin gina wasu ƙarin cibiyoyin samar da wutan lantarki tare da amfani da makamashin nukiliya har guda ashirin nan gaba kafin juyin juyin hali musulunci nan kasar iran da ya a shekarar 1979 kasashen yamma suna sayarwa jami'ar tehran makamashin da take bukata don amfani da shi a cibiyar binciken da take da shi a cikin jami'ar amma bayan nasarar juyin juyin hali musulunci a kasar kasashen yamma sun dakatar da sayarwa jami'ar makamashin da take bukata haka ma dangane da cibiyar ba da wutar lantarki na bushahar wani kamfanin kasar jamus ne yake gina shi amma bayan nasarar juyin halin musulunci a nan kasar iran a shekarar 1979 kamfanin ya dakatar da aikin sai da kasar iran ta nemi taimakon kasar rasha ta zo ta kammala aikin banda wannan iran ta fara samar da magunguna waɗanda za su taimaka wajen bunƙasa noma da kyautata aikinsa a cikin ƙasa musamman wato kawar da cututtuka waɗanda za su hana kayayyakin noma girma kamar yadda ya dace don haka iran tana buƙatar sarrafa makamashin uranium a cikin gida bisa ƙa'idojin da yarjejeniyar npt ta shimfiɗa ƙarƙashin kula na hukumar iaea e mai kula da makamashin nukiliya a duniya haƙƙin ƙasa iran ce ta sarrafa makamashin nukiliya a cikin gida kuma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare haƙƙinta wanda dokokin ƙasa da ƙasa suka bata idan amurka ko ƙasashen yamma za su iya ba wa iran bukatunta na makamashin nukiliya me yasa bata ba su ba ko kuma suka hana ta bayan nasarar juyin hali musulunci a ƙasar wannan kawai ya tabbatar mana da cewa dole ne iran ta ci gaba da ce makamashin uranium a cikin gida don buƙatar kanta sannan ba wanda ya isa ya hana ta yin hakan ko ana ha maza ha mata masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. bismillahirrahmanirrahim yau lahadi goma sha ɗaya ga watan hurdot shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da hudu hijira shamsiya wacce ta yi daidai da biyar ga watan zulhajji shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da ɗaya ga watan yunin shekara ta dubu da ashirin da biyar miladiya ma'an sauraro ko kun san cewa shekaru ɗari da goma sha ɗaya da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan zulhajjin shekara ta dubu ɗaya da ɗari da talatin da biyar hijira kamariya aka haifi Sheikh Muhammad Al-Ghazali babban malamin addini a ƙasar Masar. A haife shi a lardin Buhaira a kuma ƙauyen Nakala Al-Inab. A nan kuma ya fara karatun sharar fage. Bayan haka Muhammad Al-Ghazali ya shiga jami'ar Al-Azhar inda ya kammala karatunsa yana ɗan shekara 26 a duniya. Sannan a lokaci guda saboda fahimtar karatunsa aka ba shi izinin wa'azi. da kuma karantarwa a jami'ar ta al-azhar sheikh muhammad al-ghazali ya fara karantarwa a sashen fikihu da usul da kuma adabin larabci na jami'ar ta al-azhar sannan bayan wani lokaci ya koma jami'ar abdulkarim a nan birnin alkahira inda ya ci gaba da karantarwa bayan wani lokaci dai sheikh muhammad al-ghazali ya zama shugaban jami'ar abdulkadir na birnin alkahira banda karantarwa dai al-ghazali ya rubuta littattafai da dama wanda suka shafi fannin iliminsa sannan ya san tarihin masabobi na musulunci daga ƙarshe alkazali ya shiga cikin manya-manyan malamai a ƙasar masar sannan bayan ƙoƙari mai yawa na samun haɗin kan al'ummar musulmi alkazali ya rasu a ranar 20 ga watan shawwal shekara ta 1416 yana ɗan shekara 81 a duniya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 85 da suka gabata a ranar irin ta wato biyar ga watan zulhajji shekara ta 1961 hijira kamariya allama muhammad gharawi isfahani ya rasu yana dan shekara 65 a duniya a birnin najaf na kasar iraki an haifi allama muhammad hussein al-gharawi a garin kazimain kusa da birnin bagdaza na kasar iraki a shekara ta 1296 hijira kamariya Allama Isfahani ya yi karatu a gaban manya-manyan malamai a zamaninsa a ƙasar ta Iraki, inda ya kuma zama malami babba a fannin falsafa, fikihu, tarihi, geografiya da kuma irfan. Ya kuma rubuta littattafai na takarira ɗin malamansa a wa'annan fannoni. Allama Isfahani ko kuma kamfani yadda ake masa lakabi ya karantar da wannan ilimin ga ɗalibai da dama. wa'anda wasunsu sun zama manya-manyan malamai daga baya ya kuma bar mana diwanin waƙoƙinsa cike da ilimi kafin rasuwarsa masu sauraro ko kun san cewa shekaru 38 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan hurdot shekara ta 1966 hijira shamsiya aka kawo ƙarshen jam'iyyar addinin musulunci a jamhuriyar musulunci ta iran wacce ake kira jam'iyyar jamhuriyar musulunci ta iran kafin ka dai bayan nasarar junju hali musulunci a nan kasar iran tunda akwai wa'anda ba sa son tsarin musulunci a nan kasar duk da cewa ba su da ƙarfi sai malaman addini a lokacin wa'anda suka jagoranci junju hali musulunci a nan kasar iran zuwa ga nasara suka kafa jam'iyyar jamhuriyar islamiyya wacce ta samu rinjaye a wajen jawo hankali mutane a ƙasar wajen zaben jam'iyyar a duk tsawon zaɓukan da aka gudanar a farko-farkon juyin juhali musulunci amma bayan shekaru kimanin takwas da kafa jam'iyyar jamhuriyar musulunci a nan ƙasar iran malaman sun ga babu buƙatar wanzuwar wannan jam'iyyar matukar tsarin musulunci ne yake jagorantar ƙasar banda haka samuwar jam'iyyar zai zama kamar dama ce ta samar da jam'iyyu waɗanda ba sa son jamhuriyar musulunci a ƙasar iran don haka bayan kawo ƙarshen jam'iyyar sai ya zamanto babu wata jam'iyyar siyasa a ƙasar iran sai dai a ƙarƙashin tsarin musulunci duk wanda yake son tsayawa takara ya nemi wata kujera a nan ƙasan yana iya fita a matsayin ɗan takara mai zaman kansa ko kuma wasu jama'a ba amma ba a sanya musu jam'iyya don cimma wannan manufar ce sai imam khamnai jagoran junjo hali musulunci a nan ƙasar iran na yanzu da kuma marigayi adilai hashim rafsanjani suka ba wa imam khomeini kudisa sirruhu jagoran junju hali musulunci na lokacin shawara na a kawo ƙarshen jam'iyyar sannan shi kuma ya amince da hakan da ƙarshen masu sauraro ko kun san cewa shekaru 232 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan yunin shekara ta 1893 miladiya aka kafa kwamitin kubutar da ƙasa bayan juyin juya halin ƙasar faransa wanda kuma shi shine masomin wani mulkin kama karya na shekara guda a ƙasar bayan an yi juyin juya hali a ƙasar faransa an kuma yanke wa sarki louis na goma sha shida hukuncin kisa an shiga saɓani sosai tsakanin 'yan siyasa a ƙasar faransa musamman bayan da aka kafa kwamitin samar da kasar karkashin jagorancin maximilia francis mary a cikin shekara guda da kwamitin karkashinsa ya yi yana iko da kasar faransa yan yi lokacin da aka kashe mutane 1,300 a cikin wata guda sannan hukuncin kotu a lokacin babu ɗaukaka ƙara duk abin da alkali ya yanke sai an aiwatar da hukuncinsa wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutane suka yi wani borin wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya na shekara guda a ƙasa ta faransa bayan nasarar da suka samu a kan maximilia francis mary shi ma aka kashe shi a ranar 27 ga watan yuni shekarar 1994 miladiya sannan aka kafa sabuwar gwamnati yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da ta hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai yi dubi ne akan tsayin dakar ƙasar Yaman wajen ƙalubalanta haramtaccen ƙasar Isra'ila da kuma sauya ƙa'idojin yaƙi a cikin wannan yanki. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Daga murya da ƙarfi da kuma sake tsananta kai hare-hare a kan Yaman da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take yi, manufarsa ita ce jan hankali ta fuskar kafafen watsa labaru domin yin musayar asarar da suke yi. a wajen ƙoƙarinsu na murƙushe 'yan gwagwarmaya a gaza hakanan kuma yadda suka kasa hana hare-haren da yaman ɗin take kai musu yaman ta zama gagarabadau a fagen siyasar wannan yanki na yammacin asiya a daidai lokacin da haramtaccen ƙasar isra'ila take ci gaba da tafka laifukan yaƙi da ba su da tamka a duniya a cikin gaza yaman ta bayyana matsayarta na zama ga garbadau a fagen soja a wannan yanki yamman ɗin ta ƙara tabbatar da cewa goyon bayan falasɗinu musamman ma dai yankin gaza da ake azabtarwa a wannan lokacin da azabtarwar da ɗan adam ya daɗe bai ga irin ta ba ba da fatar baki kaɗai ake yi ba aiki ne yake tabbatar da haka goyon bayan gaza aiki ne da tsayin daka da jajircewa babu wani hari da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wa yaman ba tare da ta mayar da martani ba kuma babu wani hari da 'yan sahiyoniyar za su kai kan al'ummar gaza ba su tsammaci cewa sana'a za ta mayar musu da martani ba har ila yau a cikin kwanakin bayan nan ma dai yaman ɗin ta fito a fili ta shelanta cewa fa babu yadda za a yi 'yan sahiyoniya su samu tsaro matukar mutane yaman ba su da wannan tsaron ƙananan yaransu da matansu kai wa filin saukar jiragen sama na sana'a hari wani tauyayyen saƙo ne harin bayanan da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wa filin saukar jiragen sama na sana'a ya zama wani tauyayye domin kuwa ba a cika kwanaki goma ba aka sake gyara shi kuma har maniyyata suka tashi zuwa saudiya domin yin aikin haji tun da farko manufar haramtaccen ƙasar isra'ila na kai wannan harin wanda ta so cimmawa shine ta rusa filin jiragen saman baki ɗaya kuma hamma sun bayyana cewa su rusa shi da hana shi aiki sai dai wannan manufar ba ta kai ga gaci ba harin da haramtaccen ƙasar isra'ila ta kai wa filin saukar jiragen saman na sana'a ya kasance ne a daidai lokacin da yaman ɗin take shirin jigilar maniyata zuwa aikin haji ta kuwa lalata da dama daga cikin jiragen ƙasar yaman to wannan kanshi wani laifi ne na yaƙi domin kuwa ta kai wa cibiya ce ta fararen hula hari martanin da ƙasar yaman ta mayar bai daɗe ba wato ba ɗauki lokaci mai tsawo ba ta kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ilan harin dama dai gabanin hakan shugaban majalisar koli ta siyasar ƙasar yaman ɗin mahadi almashab ya faɗa wa 'yan sahiyoniya cewa wannan yanayi na zafi da za a shiga yanzu a duniya zai kasance mai tsananin zafi a gare su ya kuma yi kira ga kamfanonin jiragen sama na duniya da su nisanci zuwa filin saukar jiragen sama na lod wanda yanzu ake kiran shi da sunan jiragen sama na bin gorion ya kuma da cewa ku ɗauki wannan gargaɗin da muhimmanci rushewar tsarin tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila da Kandagarku, abinda haramtacciyar ƙasar isra'ila take son watsawa a cikin gida da kuma waje shine cewa hare-haren da take kawai yaman wata gagaruman nasara ce wacce ba ta da tamka domin tana rusa muhimman cibiyoyin ƙasar yaman sai dai kuma a lokaci ɗaya abin da suke yi na ƙoƙarin rufe rauni ne kamar yadda su kansu kafin watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ilan suka ambata a halin yanzu filin saukar jiragen sama na bin gorion yana gab da zama kango domin kuwa tsawon makonni kenan da manyan kamfanonin jiragen sama na duniya suka sanar da daina sauka a cikinsa musamman ma dai jiragen sama na amurka turai da ma asiya kuma daga lokaci zuwa lokaci aikin wannan filin saukar jiragen saman wanda haramtacciyar kasar isra'ila take ji da shi yana dakatawa saboda mutanen yaman sun harbo makami mai linzami da za a ɗauki wani lokaci mai tsawo ana ƙoƙarin kakkaɓo makami mai linzamin da yake shawagi a saman haramtaccen ƙasar ta yahudawa saboda tsoron kar ya fada a kan wannan filin saukar jiragen sama kamar yadda ya yi a baya waɗanda suke cikinsa kuwa za su rika rigegeniya domin su samu inda za su ɓuya ba kuma a cikin filin saukar jiragen saman ne kaɗa ake wani rigegeniyar ba 'yan sharawuri wuri zauna a ko'ina suke a duk inda wato wannan makamin linzamin ya gitta ta samansu suna gudu domin su shiga ɗakunan ƙarƙashin ƙasa na ɓuya kafin watsa labaru na harmataccen ƙasar isra'ila suna bayyana cewa filin saukar jiragen sama na bingoriyan ba shi da tsaro kuma a halin yanzu kafin watsa labarun na haramtaccen ƙasar isra'ila suna cewa duk ƙoƙarin da ake yi na jawo hankalin masu zuba hannun jari ya ce tara domin masu zuba hannun jari a ko'ina suke suna da buƙatuwa ne da zaman lafiya da tsaro idan kuwa har babu tsaro da zaman lafiya to ko babu wani mai dukiyar da zai zo ya zuba hannun jari a wannan yanki abin da yake faruwa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kenan a halin yanzu wasu kafin watsa labarun nasu kuwa sun ambaci cewa zirga-zirgar jiragen sama da take faruwa a wannan lokacin 'yar kaɗan ce kuma ta cikin gida sannan ko ba ta biyan buƙatar 'yan kasuwa da kuma kasuwar ita kanta wannan abin da kafafen watsa labarun suke ambatawa ba komai ba ne sai abin kunya kamar yadda suke faɗa domin yana nufin cewa yaman ta kafawa isra'ila takunkumi ta kuma kafa sabon tsari da kuma doka ta yaƙi a wannan yanki to matsayar yaman dai tabbatacciya ce ba ta sauyawa tun da ƙasar yaman ta fara kai wa haramtacciyar ƙasar isra'ila hare dangane da taya al'ummar palestinu musamman gaza yaƙi matsayarta tana tsaye a wuri ɗaya ta sauya ba abinda suke cewa shine babu yadda za a yi fasa dakatar da kaiwa haramtacciyar kasar isra'ila hare-hare sai idan ta daina kaiwa gaza hari sai kuma idan an ɗauke takunkuman da aka ƙaƙaba wa yankin na gaza sannan a bari a shigar da kayan agaji a kuma shigar da magani da dukkanin bukatun da mutanen gaza suke da shi wannan kuma ba zance ne na kasuwa ba ko na kafan watsa labaru da farfaganda har yanzu babu abin da ya sauya a kan wannan matsayar ta mutanen yaman suna kawai manufofin haramtacciyar kasar isra'ila hare-hare babu kakkautawa a wasu lokutan ma suna kai hari sau uku da makamai masu linzami da suka fi sauti sauri a cikin sa'o'i 24 makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙi da yaman take harba wa haramtacciyar kasar isra'ila ba su taɓa tsayawa ba filin saukar jiragen sama na lod wato na bin gurion da tashar jiragen ruwa ta iliad sun fi zama waɗanda mutanen yaman ɗin suke kai wa harhare waɗannan wuraren guda biyu sun tashi aiki saboda yaman dama tun farkon yakin gaza sojojin yaman sun hana duk wani jirgin ruwa mai zuwa haramtaccen ƙasar isra'ila ta hanyar babal manda bucewa jirgin na 'yan sahayoniya ne ko kuwa ba nasu ba matuƙar dai zai nufi tashar jiragen ruwa ta iliad to ba zai wuce ta babal manda ba da ke teku red a dalilin haka wannan tashar jirgin ruwan ta daina aiki tun farko-farkon yaƙi gaza ba ita ce kaɗai ba duk da cewa kasar yaman tana cikin yanayi mai wahala da tsanani ta fuskar tattalin arziki amma duk da haka yaman bata ja da baya ba ko daina taimakawa gaza duk lokacin da aka kai wa gaza hari to kuwa wani makami mai linzami ko jirgin sama su matuki? da ya taso daga yaman zai sauka a ramtacciyar ƙasar isra'ila abin da yaman ɗin take yi shine kare mutuncin gaza wanda a zahiri al'ummar larabawa da mafi yawancin musulmi suka zama 'yan kallo to masu sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu dauke da wani jigon kafin yi ban kwana da ko muna ga yadda ku za a mu, na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako mukan ba ku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iran Radio Jamhuriyar Musulunci na Iran, ina mako, barka da safiya, fatan kun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauran radio africa a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mu dinga isar da saƙonin mu zuwa ga 'yan uwa ga abokan arziki da farko yana gaishe da hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkan ku da safiyar fatan kun tashi lafiya da kabiru Malam Kabiru Sule kai ma ina maka barka da safiya. da sunusi maɗattai da magaran da kuma tsoho mai albarka da mamman sani cinwaza da dozman da kuma alakasan baba agadas da alakasan niger da presdi dozman na maku barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba ba zan da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani Ali Gamadan a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa rediyo Tehran. Suna na Uda Mamadu a Jatkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin Jatkuri da al'umman kwaminkin Gidigir kuma ina gaida abokina Ibrahima Haruna a mazauni a ƙasan Kamaru ɗan ƙasan Buza, ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum, ina gaishe da Sanusi Maɗattai da Isu Makeri a garin madattai kuma ina gaishe da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan koiro da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abubakar mai albarka da alkasin baba liman ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya Hassan Barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan Radio Teran. Salamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya. Sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasu lokal game magani a tarayyar Najeriya kuma ba su ce min na kungiya masu kira sauran Radio Africa kuma memba a murya matasan Afirka. Da farko ina ina gaishe da shugaban wannan shiri wata Malam Hassan da kai da abokan aikinka barka da safiya da Malam Kabiru Sule kuma ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba agadas ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun Nijar kuma ina gaishe ka barka da safiya da mamman sani waza ina gaishe ka da Yakubu mai aski ba da raka da kuma Umar bada shi ma ina gaishe shi. Ba zan manta da kai ba ɗafi mai kwamfuta mai yama da gwani Ali Gamadan da Nazifi Ibrahim daga Malam Shagari da Ado Talati Goma da Yusuf cibi neja da Dan Yahaya Dan na Azare da ila kanti da shayi garkin daura da sahabi ibrahim autar zamfarawa kama ba zan gaishi ba manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lauɗan tudu da magaram salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin mai gode akin jihar naija yan ba amurai matasan afirka reshen jihar naija ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran dubun gaisuwan magare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora a Hassan Barka mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu a ranar Juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na Afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin koshin lafiya na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci daya to saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karbi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim mai wankin hula a garin mai godi a Kemba jihar Neja memba amurai matasan Afirka reshen jihar Neja godiyan mu da fata alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci Iran sunana su yakuba daga jihar bauchi mamba a ƙungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa saƙonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa saƙon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida hassan barka da fatan kana cikin koshin lafiya ina gaida isa ji kamar sage toro ina gaida sunusi maɗatai da magaram isuhu maɗatai da magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu gulawa tumar lakar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mushe Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon musulunci to da farko dai suna na sani da walaska da ke nan cikin garin tsatsun burin cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar muna karshen mako gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai nasirinas daga nahar da magaram abdulaziz manafi furezi da magaram rabi mai aski da magaram isiya manaja dan kabu kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani dauda wasa da magaram akwai su maɗatai da magaram su maɗatai da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duka al'ummar agadas a al'umman mai ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maraɗi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi Eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri akwai iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burum a madadin abokan aiki na da suke na radio martaba tsatsun burum sani dawa laska tsatsun burum a cikin jihar damagaram jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar damagaram da ke jamhuriyar Niger, bugu da kari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirani ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz frezi sani alaska da dukkanin yan uwa da amin na arziki ado siniya da dukkanin yan uwa da amina arziki jinjina ta musamman zuwa gare su dukkanin yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su yan babban birnin niamey maza da mata babba da yaro ina gaishe su yan tawa yan talaberi yan agadas yan maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar Nijar? in na ce na da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa abokanan aikin mu yan jarida ina muku fata na alkhairi fatima daga nan har tarayyar najeriya ina gaishe ki da fatan kina lahiya mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki BBC kenan ina jijjina miki da fatan kina layya Isa Abubakar tsoho ina mika ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin koshin layya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron Hawala Malam Sule Umar Malam Sule Habana Malam Sule Bashiriya Malam Sule Halisa Malam Sule Zina Malam Sule Rakiya Malam Sule ina gaishe su da fatan sana cikin koshin layya musamman Malam Sule Auta Malam Sule Abdulaziz Malam Sule jijjina ta musamman zuwa a gare su family Malam Sule Malam fal daga jihar Damagaram da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa a gare su daga Nasarar Nas wanda ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake cema Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke bamu kowace ranar Juma'a muke gaida yan uwa da amanan arziki Malam Hassan barka bayan zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida Mamman Salisu Dodon da ake cewa Dozman shugaba na masu kira da sauraro na Afirka a birnin da magaram ina gaida a ɗahir baban liman ina gaida a ɗahir mai kwamfuta kuma tare da abokina muji soja mai ta sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulhadi madallabi akwai muhammadu mamman gazali a can garin ungwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin ungwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahara a birnin agadez mamman sani dauda ce waza jinjina ta musamman zuwa a gare shi daga karshe hassan barka ce a tashi lafiya tumarilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mace. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iran na farko dai magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wulin mamma da ya mai ba da bayan haka nan kuma ina muku barka da ubangiji allah ya gwada mana wannan sa'i'a wanda bai lahiya allah ka bashi lahiya mai lahiya allah ya kara mai lahiya wanda bai da abin da ci allah ka bashi abin da tuwar sun ka riga ya gidan gaskiya ko wani ko mace ko ba ko yaro allah ka ji kansu allah ka musu rahama mun man ka saurara sarar iska nuna allah ka cika mana kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hassan barka duk inda ina gaishe ka ina gaida iyalanka alkasan baban liman ina gaishe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barka gidan rarrawan jamhuriyar musulunci na iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan walu daga nan jamhuriyar niger jihar maradi komin ta kwarraka mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu sauraron rihin jihar maradi alkasan baban liman mai sele president ina maka barka da asuba gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu eh malam kabiru ke dan gulbi wajen makarantar malam birnin mara na gaida shi akwai samun haske dan matan limanci akwai malam aliban kula akwai jirbili malam adam sarki aiki na kasa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga ibrahim shushan dan garin kasige akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai ya dan malam akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantiri shayi garkin da nigeria akwai kabiru su da usman da ke da magaran akwai misiri president salisu takasimu to da ke nan da magaran akwai abokina muhammad dan bari bari ya mai niger akwai gaisuwa gaisuwa ta musamman zuwa ga ta musamman zuwa ga Raja Amman da ke birnin Yamai akwai tsofaka tsofa mai albarka akwai ramata Isa ka birnin Yamai akwai mai gidana da Koro Angon Zare Marada akwai Alhaji Musa na Abili mai rira kowa 17 akwai Mana Tsana mai kamar ke sabon mashi akwai Idi dan Hajji wanda ba sai da hudu banzar ke cangan dan birni akwai Matin Girin shi Amur Kubara akwai Dogon Zani mai kayan dan yi cangan dan birni akwai Jihar Hina ya birnin Makkace ya jihar Zamfara ina mata barka da asuba yan wannan gurbi kuna tare da gadan ka dan wurin nan birnin Kwankwaron mai gari ni kitamo na gaida shi yawa dan ki ni kitamo shi ya bata gwamnati da ba a saka a duka ya saka sarri dan kasuwa na birnin Gurci muna tare da kuwa fatan alkhairi zuwa gare ku assalamu alaikum shafin hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na usman maidala bashari a yankin jihar da cikin jamhuriya ta nijar dangance da dama da ake bamu ke isar da sakon gaisuwar mu a kowane ƙarshen mako da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin hassan barka akwai sani dawu alaska Zatin birin akwai ibrahim mai wankin hula ba zan manta da sunusu madattai yakubu mai aski badaraka ina Sarnes daga na birnin zadar akwai Malam jamila shirkiya ba zan manta da malam kabiru garin maradi malam ibrahim garin kasagi akwai malam ibrahim gidan kaya shi ma jihar Maraɗi akwai malam ibrahim mai wankin hula kwamara ahmed bajoga kwamara ilyas yakubu digawa ina gaida kuma haɗabu mai kwamfuta mai yamma akwai sumayya shiyar sarakuna yaya tatuwa ni usaini abdullahi da ke garin jega yaya na baba ilaka garin bosheri akwai musa yaron ogasha zaliyam ashidi bosheri akwai isa ciroma da ke gidigir gudu mamadu jadkori daga nan lawalilu ya hal garin matsan kai ba zamanta da zakari mai gwamnati da ke a garin bosheri ina gaida kwamara ahmed bajoga kwamara ilyas yakubu digawa ba zan manta da Eh, umar ali bade badam umar ali bade badam ina gaida kuma muhammadu eh, dan bade akwai muhammadu tela yaro mai ganin mutuncin manya ba zama da dukkanin daukacin masu sauraron wannan shafi mai na sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran alaikum yau ya ce hausa jamhuriyar musulunci ta iran mai magana idi kore daga jihar da magaran amairan mutuwar za mu shiga filin da shige shi na karshen mako farko ina gaida shugaba hassan barka akwai sanusi madattai akwai harma yawo garin mandara akwai adayar mai kwamfuta mai yama lokar gama akwai Iliya kanti da shayi garkin daura akwai Muhammadu dan bare bari shugaba na fada mazajen daga akwai musamman mai dala boshori akwai taso unguwar tudu akwai umar garin kadamari a tashi lafiya da magana idi koyar gida da magaran an yi ramin Assalamu alaikum radio tare mana musulunci suna na shugaba Iliya ne kanti da shayi garkin daura dama da kuke ba mu dangantar da wanka lokaci na ranar juma'a mu ga da uwa da mana arziki damar Eh, ina gada idi tuwaram ina gada haɗa mai kwamfuta ina gada sanusi madatte akwai isuhu madatte ba zan manta da eh, abdurrahman eh, audu wanda yake nan jihar maradi da ibrahim shushena da alhaji mato sale wanda yake saudiya akwai zanet alife tikuwa wanda yake midin akwai salisu mai gwanjo wanda yake Ngwargawa, ko yahaya danno azare ba zan manta da alhaji Sale Mato wanda yake garin Saudiya. To masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya.